hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yayi daidai da 14 13 ga watan biyar miladiya ta 2008 a wannan guri mai tarin albarka masallacin modibbo da ke jihar katsina a ƙofar kaura a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al wannan kuma shine majalisin mu na farko a wannan littafin wannan malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana da kyau kafin mu shiga karatun littafinsa ko sabon littafin da za mu fara karatu a cikinsa da yi shimfiɗa takaitacciya game da rayuwar wannan malami da gwagwarmayarsa da tashi fatinsa wajen da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yaƙi da bid'a da zalunci a zamaninsa babu shakka kaɗan ne suka san wane ne ibn taymiya duk da cewa karanta littafinsa alwasiyatul kubra ya ba da haske ga mutane da dama sun san wane da ibnu domin sun san yaya kamun lulayensa yake ta fuskar ilimi ya yake su kuwa a fagen ilimi sun fahimci wannan daga ɗan kaɗan daga cikin abin da aka karanta na iliminsa a wancan littafi alwasiyatul kubra wannan baya hana mu kala yin takaitacciyar shimfiɗa abinda sa nake cewa takaitacciya domin shekul islam ibn taymiya mutum ne da aka yi rubuce-rubuce masu yawa a kansa a da can an yi rubuce-rubuce a kansa malamai da dama waɗanda suka rubuta tarihin sanannun malamai fitattu malamai na Allah sun rubuta tarihin sa a littattafansu haka nan a wannan zamanin da muke rayuwa a ciki marubuta masana masu bincike daban-daban sun yi rubuce-rubuce da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa a kan rayuwar wannan bawa kana Ta ko'ina ka kullo masa za ka same shi hamshakin malami ne shakundum ne a cikin wannan fannin. Shi yasa za ka ga waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan abin da ya shafi aƙida ta musulmi, a kan abin da ya shafi raddi ga waɗanda suka bar aƙida ta kwarai sawa'un waɗanda suke ba musulmi ba da waɗanda suke musulmi amma suka saki layin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama za ka samu sun yi rubuce-rubuce da dama ta hanyar amfanuwa da haskakuwa da hasken ilimi da ibn taymiya za ga rubuce-rubucen da aka yi ta fuskar aƙida wanda aka tsakuro daga cikin littafin ibn taymiya suna nan da yawa birjik haka nan in ka zo ta fuskar hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama za ka samu malamai waɗanda suke masana wannan fage sun yi rubuce-rubuce da dama akan ibn taymiya a matsayinsa na masanin ilimin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun fitar da wagagen littattafai daga ciki akwai littafin dr abdulrahman ibn abdul jabbar al-kiryawai ya rubuta wani littafi sifili guda hudu ko biyar ne mu kamunsa wanda dukkaninsu irin kokarin ibn taymiya ne da ainihin gudunmawar da ya bayar a fagen hadisi haka na idan ka zo fagen tafsiri nan ma za ka samu shekul islam ibn taymiya yana da nasibi mai fadin gaske a ciki marubuta waɗanda suka san fannin tafsiri sun yi rubutu a kan ibn taimiyya a matsayinsa na gawurtaccen malamin tafsirin alkur'ani da girma haka nan idan ka zo fagen fituhu sanin shari'a nan ma akwai rubuce-rubuce da dama da aka yi a jami'o'i da dama na kasashen larabawa da kasashen turai a matsayin ibn taimiyya shahararren malami masanin fiqhu masanin shari'a haka nan ka zo batun alƙalanci nan ma za ka samu an yi rubuce-rubuce a kan ibn taymiya a matsayinsa na wanda ya san me ake nufi da alƙalanci duk da bai taɓa kasancewa alkali a rayuwarsa ba haka nan idan ka zo ka ɗauki fannin tarbiyya tarbiyya ta al'umma tarbiyya ta yara ƙanana tarbiyya ta manya nan ma marubuta sun yi rubuce-rubuce da dama akan irin mawar da wannan malami wannan bawan Allah ya bayar a wannan fagen haka nan idan ka zangaro bangaren tiyata a nan ma za ka samu malamai masana siyasa masana yadda ake gudanar da sha'anin al'umma yadda ake gudanar da kasa sun yi rubuce-rubuce a kan ibnu taymiya a matsayinsa na wanda ya ba da gudunmawa wajen fito da ka'idoji da dokoki da hukunce-hukunce na siyasa ta musulunci hakanan idan ka ɗauki abin da ya shafi sanin addinai bincike akan addinai da ainihin a mukarana akan ilmul adiyan ilimi na sanin addinai kiristanci ko yahudanci ko makamancinsu nan ma za ka ga marubuta da dama sun fito da irin kokarin da ibn taymiya yayi a wannan fage har ta kai muhammad sayyid al julayni wani marubuci a kasar masar yake faɗa yake cewa akwai sanda wani irin yanci ranar addinin musulunci din nan turawan da ba su musulunta ba amma kuma ainihin suna shigowa cikin addinin musulunci da sunan neman ilimin addinin musulunci ya zo kasar masar garin abin da ƙasar egypt domin ya yi bincike a kan ibn taimiyya a matsayinsa na wanda ya yi bincike mai zurfi a kan sha'anin addinin kiristanci a lokacin ne aka ba shi littafin ibn taimiyya mai suna aljawabu sahih liman baddala dinar masih wannan ga littafi wanda an buga cikin sifili guda hudu manyan Allah dukkaninsa yana magana ne akan addinin kiristanci da yadda aka ji jirkita shi ibn taymiya yana jawo maka abubuwan da yake cikin littattafan kiristoci da irin tukka da warwara da take cikin waɗannan littattafai sun sai da cewa babu abin da ibn taymiya ainihin ya rayu wajen karanta shi da bincike a kansa kamar wannan babu to lokacin da wannan batu da dan ciranin addini dan ciranin musulunci ainihin ya karanta wannan littafi ya ce shi ai a duk rayuwarsa da karance-karancensa bai taɓa samun mutumin da ya san kiristanci ba sani na hakika kamar wannan malam karshe ma mutumin mutumin ta yi wannan littafin yana nan ana karanta shi har ma akwai lokacin da wasu a wata kungiya ta yi yunkurin ainihin za su fassara shi zuwa turanci domin kasashen yamma su san cewa addinin da suke kai addinin ya gurɓatace su kuma ga irin hujjoji da ibn taymiya ya rubuta a wannan littafin al-jawab sahih liman baddala din al to haka ta kowane fanni idan ka bullo wa ibn taymiya zaka same shi teku ne zaka same shi shakundum ne a wannan fannin har ta kai maganar da ibn da yake faɗa ta fito karara zahiri a cikin littattafansa ibn da cikin yana cewa na ga ibn taymiya ka anna al-ilma nusba ainihi al-ulum kulluha ka annaha nusba ainihi dukkanin ilimin muka kai ka ce an baje masa su ne akan a gabansa akan faifai ya khudu ma yurid wa yad'u ma yurid ya dauki wanda ya so ya bar wanda ya so to kamar an baje masa dukkan wani ilimi ne akan faifai ya dau abin da yake so ya bar abin da ainihin baya so haka nan ta fuskar arabiya abin da ya shafi lugar larabci nan ma ya kware kwarai da gaske a wannan fannin hatta kai wato littafin alkitab na sibawai ya karance shi cikin yan kwanaki ya fahimce shi alkitabu na sibawai shi ne littafi na ƙarshe a fagen ilimin nahau su waɗanda suka zo bayan sibawaihi to suna makalkale wa ilimin sibawaihi ne suna ci daga kafakin sibawaihi ne a cikin wannan fannin saboda haka ne jagora shi ne shagaba a cikin fannin ilimin nahau idan aka ce sibawaihi an je matuka an je makura ɗaya daga cikin masana ilimin nahau sai da aka yi a ƙasar basra wata rana abu hayyan tauhid abu hayyan nahwi wani malami ne wanda ya shahara da ilimin nahawu a zamanin ibn taymiya yana ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa majalisin ibn taymiya dan karuwa da ilimin sa amma shi wannan malamin abin da ya fi sha'awa a rayuwarsa shine nahawu kuma anan ya fi kwarewa har ma ake kira shi da annahwi ake ce shi abu hayyan annahwi wata rana ya zo majalisin ibn taymiya sai ya samu ibn taymiya yana ta tsage mas'aloli waɗanda suka shafi nahawu a wasu gurare ma ya ce siba wai ya yi kuskure to wannan ya kada hankalin abu hayyan abu hayyan ba ba wanda yake ji da irin ainihin siba wai ibn ya ce siba wai ya yi kuskure ana to fa shi ne abu hayyan ya birgita ya tashi sai za a ce siba wai ya yi ya yi kuskure annabi eh, ibn taymiya ya ce to siba wai annabin lahu ne Allah ya aiko shi da lahu ta yadda komai ya faɗa kamar wahayi ya ce to in ba baka sani ba na ci garansa a littafinsa alkitabu a gurare tamanin da baka taɓa sani ba wanda yana suka fata da abu hayya da tauhidi ya daina zuwa majalisin to kaga mutum irin wannan a ce za a yi magana a sa, har dai magana tana da faɗi kwarai da gaske saboda haka sai dai a yi tsakuri a ɗan ɗebi kaɗan a ɗan fesa sauran abubuwa kuma a je a neme su a cikin wagagen littattafai manya-manya waɗanda aka rubuta lokacin tarihin wannan bawan Allah. Ibn Taymiyyah ana masa lakabi da taqiyyuddin cikakken sunansa Ahmad Abu al-Abbas Ahmad ibn Shihab al-Din Abu al-Mahatin Abdul halim ibn Shaykh Majd al-Din Abu al-Barakat Abdul salam ابن عبد الله ابن ابي القاسم ابن محمد ابن تيميه الحراني يقول يا لن قارن كدني اكن ابي لك كتاب الدين من أمنا. شهاب الدين ابو المحاسن ولا دلك بيني لبابا شهاب الدين لك بيني ابو المحاسن الكنيسي abdul halim shi da sunan mahaifin nata sannan aka ce ibnu shaykh majduddin abul barakat majduddin laqabi ne abul barakat alkunya ce kakan naka sunansa abdul salam a ga wannan daman an sha faɗa abdul halim abdul salam abdul halim din shi ne ake masa alkunya da abul mahasin ake masa laqabi da shahabuddin shi ne uban nasa kakansa abdul salam shi ne ake masa laqabi da majduddin ake masa alkunya da abul barakat idan kana karatu za ka ga wasu gurare an ce kala abul barakat ibn taymiya da wanda bai sani ba sai da shi ibn taymiya da muke muke karanta littafin sa ake nufi a'a abul barakat ibn taymiya kakansa kenan ba shi ba kakansa shi ne abul barakat ibn taymiya gidansu gaba ɗaya gida ne na ilimi saboda haka ba shigo ba shigo ba ne a harkar ilimi ya gaji ilimi ne kabiran an kabiri daga babansa kakansa danginsa duk malamai ne kakansa majigirci abulbarakat barakat ibn taymiya babban malami ne shahararre a lokacinsa sa in ta had ilayhi ri'asatu ri'asatu al a zamaninsa shi shine shehun halabila gaba daya babu masanin fiqhu da ya kai shi a lokacinsa har ma ana masa kirari ana cewa ulila lil majd al fiqh kaza ulila lil li dawud al hadith an tausata mata an lausata mata fiqhu kamar yadda aka lausatawa annabi dawud karfi kamar yadda Allah cewa alanna lahu al hadith yana daukan karfe ya sarrafa shi ba tare da ya tashi a wuce yana ta duka ba a kama shi ya lausata shi ya ainihin sarrafa shi ya malkwada shi ya kera abin da yake so to haka aka bawa ainihin shi wannan kaka da ibnu taymiya majlisin abin barakat kwarewa a fannin fiqhu yana sarrafa shi yadda ya ga dama babansa malami ne babba sunan shi ya bace tsakanin ɗansa da tsakanin kakan ibn taymiya da ibn taymiya tsakanin sunan uban ya bace suna cewa وقع بين ضوء الشمس ونور القمر كان نجما وقع بين ضوء الشمس ونور القمر wato shi baban Ibn taymiya tauraro ne da ya faɗo tsakanin hasken rana da hasken wata sai ya bace to hasken rana shine hasken Ibn taymiya hasken wata kuma shine hasken kakan Ibn taymiya abul barakat to anan uban shi sai ya kasa fitowa sosai amma ba dan haka ba shi ma kamar yadda suka faɗa malami ne a zamanin sa sosai kakansa abul barakat shi ne wanda ya rubuta littafin muntakal akhbar wani littafi na hadisai wanda aka yi masharhi mai suna nailin auba wanda muhammad ibn ali ash-shawkani yayi yi masharhi shi ne mai littafin al-muharrar fil fiqh yana littafin al-muharrar fil fiqh yana da littafai da dan dama an haife ibnu taymiya a wani gari da ake kira harran harran a yanzu cikin kasar iraki ne arewacin iraki can ne harran yake take a ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 661 ranar litinin goma ga watan rabiul awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama ɗari shida da sittin da mahaifiyarsa da danginsa sun yi wa hijira daga wannan gari lokacin ibnu taymiya yana dan kankani a shekara ta 167 suka yi wa hijira a lokacin ibnu taymiya bai wuce dan shekara bakwai a duniya ba saboda a wannan lokaci miyagun al'umman nan da ake ce musu takar sun mamaye garin da ibnu taymiya yake ciki sun addabi musulmi suna gallaza musu to a wannan lokaci iyayensa suka yi hijira suka dawo cikin kasar syria wato dinash babban birnin kasar syria a yanzu ibn taymiya ya tashi kamar yadda muka faɗa a gida da ilimi ya tashi cikin kulawa cikakkiya da kame kai da ibada da rashin ainihin a giggiwa da wuce gona da iri cikin abin da ya shafi sutura ko abinci mutum ne mai biyayya ga iyayensa biyu mai tsoron Allah mai tsantseni mai bauta wa Allah mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili tun yana kankani aka fahimci mutum ne mai zaka'in gaske mutum ne mai kwakwalwa mai zarangwana mai fahimtar abubuwa fiye da yadda aka saba ganin mutane suna fahimtar su ya kasance tun a lokacin yana karami baya shagaltuwa kamar yadda almajirinsa albazar yake faɗa a cikin littafinsa almanasib al'aliya yake cewa ba a san shi da wasanni irin da yara ba har ko da yaushe babu abin da yake sha'awa irin ya zauna ya sakara akwai ma lokacin da danginsa ubansa da dan uwansa da sauran mutanen gida aka ce za a fita a je a shakata a sha iska a waje haka lemu ya zo a tafi da shi yana kankan ya ce ba zai tafi ba ta ce ba za ka zo ka tafi ka kaɗan miƙe kafa ba ya ce a'a ba ya da amfani abin da zai je suka bar shi suka tafi can da yamma suka dawo suka ce kana nan zaune baka je ka shakata ka amfana da irin abin da muka amfana da shi ya ce a'a ko dai ku ba ku amfana da irin abin da za amfana da shi ba domin a tafiyar ku ya daga wani littafi da ake kira raudatun nazir wa jannatul munazir na ibn qudama tafi ne na usulul fiqh babban littafi ne zai kai shafi wajen ɗari uku ko sama yace a tsankanin wannan lokaci da kuka bar ni zuwa yanzu na haddace wannan littafi saboda haka ni da kowa ya amfana wata rana ya fita zai tafi makaranta sai wani ya ganshi wani bako sai ya ganshi da allansa a hannu sai ya kirawo shi sai ina za ka yace da shi zan je makaranta sai ya karɓi allansa sai ya ce zan maka shiftar wasu hadisai ka rubuta a allan nan naka sai ya masa shiftar hadisai wato ya masa imla'in hadisai da isnadin su da matanin su kowane hadisi ya kawo isnadin sa tun daga farko har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo matanin hadisin wata shekar hadisai kamar guda goma sai ya ce da shi waɗannan hadisan za ka iya karantawa ka haddace sai biya ce da shi aina haddace shi ka haddace kawo Allah sai ya karba Allah ya ce to karanto ya karanto masa daga farko har ƙarshe bai kuskure ko sau ɗaya ba sai ya ce lalle wannan yaron in ya girma za a ga babban al'amari tattare da shi haka na albazar ya kuma fadar wata a da ta faru ga ce ne ana karami shi akwai wani da ya hude a kusa da su a unguwar da suke duk sanda ibnu taymiya zai tafi makaranta sai da yahudan nan ke kirawo shi ya yi kokarin ja da shi akan harkar addinin yahudanci sai inda taymiya ya ta shi an in ya kawo wata magana wata shuruha wata mahallatsa sai inda taymiya ya bayar wata da martani kullum haka ibn taymiya sai fara faɗa masa wasu abubuwan da bai san su a gudanci ba karshen lamari bai yahudan nan sai musulunta a hannun ibn taymiya tun yana kankani ya yi karatu a gurin malamai da dama malamansa bisa kididdiga sun haura ɗari sun haura ɗari biyu dukkaninsu mutanen dimash ne kuma akasarinsu waɗanda suka karanci mazhabar hambaliya ne wato halabila ne farkon malamin da ya karatu a gurinsa ko farkon malamin da ya fara jin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurinsa wani malami ne da ake kira ibnu abdul a nan dimash a lokacin ibnu taymiya bai fitan shekara bakwai ba ya koyi ilimin hatti wato ilimin rubutu na larabci ya koyi ilimin lissafi ya haddasa alkur'ani yana dan tantani ya gwanance a fannin ya gwane ya gwanance a fannin nuka masu yawa kamar tafsiri hadisi fiqh usulul fiqh larabci tarihi mantiki ilimin hay'a ilimin littattafan ahlul kitabi da littattafan yan bid'a da sauransu su biya karanta wannan yana eh, ɗan shekara goma sha wani abu ba ya kware a fuskar larabci a cikin ɗan kwanaki ya gama fahimtar littafin fi wai yana ɗan shekara goma sha bakwai wato a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai ya fara fatawa malamin da ya ba shi dama ya fara fatawa har alfahari da yake da wannan in an tashi magana ya ce aini ne na bawa ibn taymiya izinin ya fara fatawa a lokacin ibn taymiya bai shige shekara goma sha bakwai ba ya fara karantarwa lokacin bai fi ɗan shekara ashirin da ɗaya ba wato a shekarar hijira ɗari shida tamanin da ɗaya a wata makaranta da ake kira al-madrasatul sukkariya bayan mutuwar mahaifinsa ya zauna ya yi darasin tafsiri a lokacin yana ɗan shekara talatin goma ga watan biyu hijira dari shida da sittin da ɗaya ya yi tafsiri a babban masallacin juma'a na banu umayya da yake garin dimashq a wannan lokaci malamai manya-manya masana fanni daban-daban sun halarci majalisun ibn taymiya ya tafsiri har ma wasu da dama suka ta rubuta fa'idojin da suka tashi da su da suka tashi da su a wannan tafsiri da yayi ibn taymiya masanin tafsiri ne ba kankani ba to har ya kasance wani lokaci zai zauna ya yi tafsiri wato a cikin aya ɗaya ya yi majalisi biyu ko majalisi uku yana tafsirin aya ɗaya الحافظ الذهبي الماجر سني أشكل لتاكو في تاريخ الإسلام لنا ترجمر ونما لدي لا أكيد على أكي كرش أبو عثمان السلام أبو عثمان الصابوني سيكي بعد العبارة سيكي كاو العبارة أبو عثمان الصابوني لو كتن ديزو وني قليل أكي كرا سلمان يزون أقرين يمسو تفسيري يكرن تتسو تفسيري كسن وتا أما بيقام آية إيه wata ɗaya bai zama aya ɗaya ba da ya tashi zai tafi yake cewa da su shi wannan malami abu usman saburi yake cewa yan garin da na ga dama zan zauna shekara ɗaya a cikin ku muna tafsirin wannan aya ba mu kare ba sai za a bi yake cewa wallahi haka malamin mu ibnu taymiya yake domin akwai sanda yayi ainihin shekara guda yana mana tafsirin suratul nur tafsirin suratul lut a cikin shekara guda tasirin ta yi wato haka ce tafsirin aya ko tafsirin ayoyi ko sura ta alqur'ani ba ana nufin mutum ya bude alqur'ani a karanta masa aya kuma ya ta hira ba ya ta bada labarin ilimi ya bada labarin sa tafiye tafiyenta da yayi da matsalolin da ya gamu da su da abin da aka ce masa da abin da ya faɗa ba wannan shi da tafsirin ba wasu na ɗaukar wannan shi da tafsir a karanta aya ɗaya biyu kuma ya ta baka labari wannan ba shi shine tafsirin da ake nufi ba ana nufin idan aka zo kan ayar zai tsaya yi bayani akan ayar tana da sababin nuzul ya faɗa tana da maganganun da malamai suka yi cikin in akwai hadisan da suka fassara ayar ya faɗe su idan akwai maganganun sahabbai ya faɗa akan ayar in akwai na tabi'ai ya faɗa ya zo kan maganganun malaman tafsiri da suka yi na ayar ya faɗa in akwai fuskokin tafsiri daban-daban fuska kaza ne ya faɗe su in akwai mas'aloli da suka shafi ainihin akida a cikin wannan aya ya tsaya ya tsalaidaice su ya bayyace su ya shiga matsalolin da suke da alaka da fiqhu wanda suke da alaka da ayar ya fito da su har ya zo kan matsaloli na arabiya da sauransu haka duk abin da yake faɗa yana da alaka da ita wannan ayar kai tsaye ba kawai ya raraka ya jeji ba kuma ya ce wai tafsirin ayar akwai wani malami da yake shi ma zai kwatanta ya zauna wai zai yi wata ɗaya yana fassara fatiha amma an kaji tafsirin ji hira ce yake da an karanta aya daya sai shiga hira kuma ya ta ba mutane dariya karshe kuma a tashi ba tare da kaji wani abin da yake da alaka da ayar ba haka gobe za a zo a yi tai haka yi tai karshe ce wai ya dade yana tafsirin fatiha to ibnu taymiya yana irin wannan ya tsaya ya bi aya ko sura ya ce ta wajen tafsiri ya samu yin hajji sau ɗaya a rayuwarsa a shekarar hijira 662 a lokacin yana ɗan shekara 31 ya yada iliminsa a garuruwa daban-daban irin su dimash da masar da alkahira da iskandariya da gidajen kurkuku da suke waɗannan garuruwa haka nan ya fita har guraren da ake yaƙe-yaƙe nan ma ya yaɗa ilimi ya fara rubuce-rubuce talifi na ilimi tun yana ɗan shekara goma sha bakwai ibnu taymiya Allah madaukakin sarki ya bashi sabati ya bashi kuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-mu'minu al-qawiyyu eh, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if al-mu'min al-qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair to mu'mini karfa shi Allah ya fi so shi ya fi alkhairi sama da mu'minin da yake mai rauni dukkaninsu sun yi tarayya a cikin alkhairi amma mai karfi shine yafi soyuwa shine yafi alkhairi a gurin ubangiji ibnu taymiya yana daga cikin waɗanda Allah ya ba su kowa ƙarfi ba wai kawai ƙarfi na jiki ba a'a sabat karfi na zuciya sun ne mai karfin zuciya yana da sabati wajen ambatan Allah da zikiri da ibada da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah na sa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka haɗu da abokan gaba to ku jajirce ku dage ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna wa la'allakum fa samu babban rabu ibnu taymiya mutum da Allah madaukakin sarki ya bashi kowa sai ibadati fi zikrihi lillah kamar da ibnu qayyim yake cewa ibnu taymiya a cikin littafin salwa bil sayyid yake cewa ibnu taymiya lokacin in ya in yayi sallar asubahi yakan zauna har rana ta take tsaka yana ta zikiri da ambatan Allah da karatun alkur'ani da addu'a yana daga kansa sama yana addu'a har rana ta kai tsaka sannan ta kullum haka yi. haka nan Allah maɗaukakin sarki ya bashi karfin jiki da lafiyar jiki ya kasance yana da miliya miliya da take jahwariya wato miliya ce wacce take mai jiyarwa ba miliyar da idan yana magana ba sai an kasa kunne sosai a ji a'a duk irin dimbin al'ummar da suke sauraron shi yakan daga murya ya jiyar da su ba tare da amsa kuwa ba domin a wancan lokacin babu wannan amsa kuwa yana jiyar da masu sauraron shi ya kuma ainihin mallaki zukatansu yayin da yake musu magana ya shiga zuciyarsu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mutum ne da Allah ya bashi kuma ƙarfin hadda da wuya ya haddace abu ya manta ya haddace littafin al-muhalla na ibnu hazm saboda yawan karanta littafin musnad ya karanta shi ba so ɗaya ba ko biyu ba littafin musnad na imamu ahmad babban littafi ne babban kundi ne na ilimin hadisi domin ya ƙunshi hadisi sun kai kimanin dubu arba'in ibnu taymiya ya karance shi daga farko har ƙarshe ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ta kai saboda yawan lalata hadisansa da yake yi da yadda yake safar hadisi a cikin wani littafin yadda ya so inda ya ga dama ta kai ma ana cewa ya haddace littafin gaba daya farkon littafin da ya haddace shine littafin aljabu bai sahihai na abubakar da sumaili wani littafin hadisi ne da ya hada hadisan bukhari da muslim a guri guda shine farkon littafin da ibnu taymiya ya haddace ibnu taymiya ya haddace hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa har ta kai zahabi yana cewa ana yi wa ibnu taymiya kirari ko kuma har ta kai akan iya a ce kullu hadithin la ya'rifu ibn taymiya falaysa bi hadith to hadithin da ibn taymiya bai sai shi ba to ba hadisi kirari ne da kuma nuna irin yadda ainihin ya kasai ta ya burin a wannan fanni ba wai ana nufin idan yace babu hadisi ba to babu din akan iya samu shi mutum ne dan adam ne wani lokaci yakan iya yin tuntuban harshe ko kuma ainihin ya sha'afa ko ya manta wannan zai iya faruwa ko ma ya faru yakan iya cewa babu hadisi kuma a yi a same shi to amma dai maganar da malaman hadisi suka yi irin wannan tana nuna cewa mutum ne mai babban sha'ani mai babban matsayi a wannan fage na ilimin hadisi malamai da dama sun yaba masa har ma waɗanda ba masoyansa ba sai da suka jinjina masa suka yaba masa suka cire masa hula kamar yadda bahaushe yake faɗa ibnu sayyidin nas al-ya'muri ya yabe shi yabo ba kaɗan ba lokacin da yake magana akan abul hajjaj al-mizzi yana yaban abul hajjaj al-mizzi sai yake cewa shine ya hada ni da babban malamin nan limamin nan shaykhul islam da taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al ibn tayyib to al-mizzi shi ya hada shi shi ya hada ibn tayyib da ibn sayyid an-nas ibn sayyid an-nas yake fa al-faituhu mimman adraka min al-ilm hazza da na gamu da shi sai na ganshi mutum ne da Allah ya bashi rabo a cikin ilimi wa kada yastawibu sunana wal athara wa kada wal ya ma kusa ko ka kusa ma ka ce ya haddace sunnoni da maganganun sahabbai da tabi'ai yadda na ganshi yana sarrafa wannan yana kawo waɗannan ainihin hadisai yace in takallama fi tafsiri fa huwa hamilu rayatihi in yana magana a tafsiri shine mai dauke da cutar wannan fannin aw aftafil fiqh fa huwa mudriku ghayatihi in kuma a fiqh zai yi fatawa to shine wanda ya yi gayar fiqh au zakara fil hadisi fa huwa sahibu ilmihi wa zu riwayatihi in kuma yayi muzakara da kai ya tattauna da kai akan fagen hadisi ya ce to shi ne ma'abocin ilimin wannan fanni shi ne ma'abocin ruwayar wannan fanni au hadara bil milali wan nihali lam yura au sa'a min nihlatihi fi zalika in kuma zai tattauna da kai ne akan addinai da kungiyoyi waɗanda suke jingina kansu ga musulunci to ba za ka samu wanda Allah ya yi wa baiwa wadatacciyar baiwa ba a wannan fanni kamar sa yace baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsi ya ce a kowane fanni ya yi fice ya tserewa waɗanda suke ‘ya'yan jinsinsa wato waɗanda suke tare da shi a gari ɗaya suke yi karatu tare da shi walam tara ainun walam tara ainu man ra'ahu mislahu idan wanda ya ga ibnu taymiya bai taɓa ganin kamar sa ba wato duk idan da ya ga ibnu taymiya zai ce ba zai taba ganin malami irin sa ba wala ra'at ainuhu misla nafsihi shi kansa idansa shi ibnu taymiya bai taba ganin kamar kansa ba kana ya takallamu fi tafsir yakan tsaya yayi magana a cikin tafsirin alqur'ani fa yahduru majlisahu al-jammu al-ghafir mutane masu dimbin yawa su halarci majalisinsa wa yariduna min bahri ilmihi al-azba an-nabi su sha ruwa garai garai wanda suke mai dadin ɗanɗano daga cikin tekun iliminsa shi ya kasance a fagen tafsiri idan yana kai hikaito maganganun malamai akan aya to za ka yi mamaki kwarai da gaske akwai littafin su mujalladi biyu wani bangare na tafsirin sa tafsiru ayatul ushkilat tafsiru ayatin ashkalat wato tafsirin ayoyi waɗanda suke ba da rikici wajen fahimtar su ibn taymiya ce har ma ba za ka samu idan kana karanta littafin tafsiri duk inda za ka karanta ba za ka samu tafsirin ta daidai ba ba za ka cewa yi tafsiri me zai hana ya fassara alqur'ani daga farko har karshe yace to aka yi haka ai zai zama an yi maimai akan aikin da aka yi a baya sai dai a ɗauki wasu ayoyi waɗanda ake ganin an samu kuskure wajen fahimtar su a yi ƙoƙarin yi wa mutane bayanin yadda fahimtar su take ta kwarai to haka dai ibnu sayyidin nas yayi ta kururuta shi ta kururuta shi a cikin ainihin ajubarsa haka nan ɗalibinsa alhafidul zahabi shi ma ya kuruta shi ya ainihin yabe shi yake cewa shaikhuna al-imamu shaikhul islami fardu zaman bahrul ulumi taqiyyun fi wato malamin mu limami shehin musulunci wanda yake kwaya daya kilo a zamaninsa shakundum na ilimi taqiyyun fi haka nan a cikin littafin sa gairu siyar ko Zairu tarihin islam da ya tarjamar ibn taymiya ya yi masa ainihin yabo mai yawa yake cewa ibn taymiya ya karanta hadisai da yawa a gurin malamai ya zazzabo hadisan da ya karanta a gaban su ya rubuta littafan hadisai da hannunsa ya rubuta sunan abi dawud ya yi nazari da bincike game da mazajen hadisi da illolin hadisi har ya zama daga cikin malamai masu ainihin bin keke da keke na hadisi a immatun nasiri kenan sannan ya zama daga cikin malaman hadisi tare da addini da Allah ya bashi da hankali da kyakkyawan ambato da kula da kansa yake cewa sannan kuma ya dukufa wajen karanta fikhu da mas'aloli waɗanda suke da zurfi na fikhu da ka'idoji na fikhu da hujjojinsa ya yi zurfi wajen sanin mahallin ijma'i a cikin matsala da mahallin sabani a cikin matsala ta fikhu har ya zamana in yana magana kowa sai ya yi mamaki idan ya kawo matsala daga cikin matsaloli na khilafa matsaloli da malamai suka yi sabani a ciki yana kafa dalili yana kawo yana kawo ra'ayin da yake shine mai rinjaye yana ijtihadi za a ya ce wa hukka zalika yana ijtihadi kuma ya cancanta ya ijtihadi fa inna shurut al-ijtihadi kanat qad ijtama'at fihi saboda sharadan ijtihadi gaba daya sun tattara cikin shi ibnu taymiya yace fa innani ma ra'aytu ahadan asra intiza'an lil ayati dallati ala al mas'alati allati yuriduha minhu dan taba ga mutumin da idan yana magana akan wata mas'ala ba ya fi kowa saurin zakulo ayoyin da suke magana akan wannan matsala din wato nan da nan zaka je na ka kawo ayoyin da suke da alaka da ita wannan matsala din za a ce bai taba ga mai irin wannan gaggawar kwakwalwar irin irin ta ibnu taymiya ba yace ban taba ga kuma mutum mai tsananin halarto da matanin hadisai da jingina su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su idan a sahihaini ne bukhari da muslim ya jingina su can idan a musnad na imam ahmad ne ya jingina hadisin zuwa musnad idan a cikin sunan ne sunan abi dawud ko nasa'i ko tirmidhi ko ibnu majah ya jingina su zuwa ga wannan littafi yace ka annal kitaba was sunan nusba ilayhi kai ka ce an juye masa alqur'ani ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah an baje masa su a gabansa a cikin faifai in ji ibnu in ji az-zahabi wa ala tarafi lisanihi kai ka ce akan gabar harshen sa suke wato da ya motsa harshen sa sai su yi ta fita da ainihin lafazi mai daɗin ji wa ainihin mafsuha <coughs> da ido wacce take a bude wa ifhamin lil mukhalif da kuma kore abokin jayayya idan ana jayayya da shi saboda sanin makamar hujja nan da nan zai ga abokin jayayyarsa ya rasa ta cewa ce wa kana ayatan min ayati llahi ta'ala fi tafsir yace aya ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a bagen tafsiri wasta wasu ifihi da fada da magana a cikin sa la'allahu yabqa fi tafsir al-aya al-majlis wal majlisain to wani lokaci sai ya wanzu yana tafsirin aya ɗaya majalisi ɗaya ko majalisi biyu ce in ka karkato wajen sanin aƙidu na addini da sanin aƙidu na wasu ƙungiyoyi kamar kawarijawa da rafilawa shi'a kenan da mu'tazila da sauran yan bid'a to a nan ba a keta masa kura ba wanda yake kama kafarsa ce tare da kuma haka mutum ne mai karamci karamcin da ban taba ga mutum mai irinsa ba wato ibnu taymiya yana da karamci karamcin da izrabi yace bai taba ganin mutum mai karamci irinsa ba Al-Bazzar ya kawo ainihin misali yace akwai wata rana da ya fita wani mai bukata ya tare shi yana son ya biya masa bukatarsa yana tambayar sa ainihin <clears throat> yana roƙonsa abinda ainihin zai tallafa wa rayuwarsa da shi ibnu taymiya kuma a lokacin baya da abin da zai bashi sai ya cire rigarsa sai ya ce ga sanan je ka idan za a sayar za a saya ka sayar ka yi amfani da kuɗin Allah ya amfane ka da su ko lokaci da wani ya zo yana roƙon sa ya rasa me zai shi sai baje masa littafan sa yake dauki wanda ya maka ya sa ya dubi wani wani wani mushafi na alqur'ani mai tsadar gaske sai ya dauki ɗaliban suka ce ta malam ka gafa ka gafa wanda ya dauka yace ku bar shi ya karanta ya amfana wato shi ma saboda mugunta <laughs> ba zai dauki zai dan karamin kuɗi ba sai duba mai tsadar to mutum ne mai karamci kwarai da gaske sannan mutum ne mai jarumta jarumtar da ake misali da ita kamar yadda za mu yi za mu faɗi wani nau'i na jarumtarsa kaɗan daga cikin jarumtar ibnu taymiya mutum ne mai yawan faɗar gaskiya mai yawan hana munkari baya jin tsoron zargin mai zargi akan wannan ibn zamalkani ɗaya daga cikin 'yan bida'a ne da suka sako ibn taymiya a zamaninsa suka kafo shi a gaba da ainihin baƙaƙen maganganu da kai shi gaban sarakuna amma duk da haka shi kansa sai da ya jinjina wa wannan mutum yaban gwani ya zama tijas ya zama dole yake cewa lam yura min khamsu mi'a sana ahfazu minhu ibn zamalkani yake cewa tun daga shekara ɗari biyar baya da suka wuce ba a taɓa ganin mutum bai haddar ibn taymiya ba a wani gurin ba har yabansa yake yana ci da shi sayyiduna وشيخنا وقدوتنا الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة تقي الدين شيخ الإسلام سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد راجع أهل الزيد والفساد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني أعلى الله مناره وشيد به من الدين أركانه يا يبولي بابن الزملكاني يكي متى تبتك يهي تتكي قبلها تبتك يهي تتكي زوجي يسا كما لهم شو قبلهم أبن كوي شيهي جيمان مثني ليوى جلني wanda yake kwaya ɗaya tal a zamaninsa baya shi kwararre mahaddaci zahidi mai gudun duniya mai tsantseni abin koyi fasiluddin shekul islam wanda yake shugaban malamai abin koyin manyan limamai masu martaba mai taimakon sunna mai rushe bid'a hujjar allah bisa bayansa mai karya garkuwar 'yan bid'a mai karya garkuwar karkatattu zamammu masu barna au hadil ulama'i shi ɗaya a cikin malamai ba ya da shi ba kamar sa karshen masu ijtihadi ya faɗi sunansa cikakke abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn tabi'a al-harrani ce Allah ya ƙara ɗaukaka matsayinsa ya ƙara ƙarfafa addini a rukunnan addininsa da shi sai ya kawo wasu baitoci yake cewa ma za ya kulu alwasifuna lahu wa sifatuhu jallat an al-hasri huwa hujjatun lillahi qahiratun huwa bainana u'jubatu ad huwa هو آية للحق هو آية للخلق ظاهرة ألواؤها أربت على الفجر yace masu sifanta shi ne za su iya faɗa wajen ba da sifarsa sifarsa ta fi karfin a kididdige ta shine hujjar Allah mai karya kowa wace ta fi karfin kowa shi ne a tsakankaninmu abin mamaki na wannan zamanin shi ne ayar ubangiji ga halittarsa wacce take zahira wanda haskenta ya daga hasken alfijir wannan ibnu zamalkani shi yake faɗar wannan dangane da shi wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u abokin faɗanka ya rasa yadda zai yi ya tsaya ya yi shaida ya ce eh lalle abin nan lalle wani din nan ga yadda yake ga kuma matsayinsa babu shakka babu shaidar da ta kai wani ibn taymiya mutum ne jarumi kamar yadda zahabi ya faɗa ash-shaja'atul mufrita jarumta jarumta wacce take mai tsananin da aka mutum ya karanta tarihin ta musamman a cikin al-bidaya wa nihaya na ibn kathir almajiransa ibn kathir zai zama mawaƙi na jarumta daban-daban lokacin da ta suke kokarin suke yunkurin ainihin su kawo hari nan dimashik su mamaye garin dimashik a lokacin sarakuna waɗanda suke mulki a garin sai suka gudu suka gudu masar wanda da da farko wasu daga ciki sun yi kokarin a kare malamai a masallaci a ce ya za a yi wasu suka ce a addu'a ibnu taymiya ya farat ya tashi ya ce a'a ban ce ka a yi addu'a ba amma ba a zauna a masallaci ba kawai a ce addu'ar za a tsaya a kanta dole a fita a yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran makka suka yunkuro za su yake shi ai ba zama a masallaci ake ta addu'a ba duk da cewa addu'a ta ba za ka faɗo ƙasa banza ba fita yayi fagen daga ana yaki yana daga hannu addu'a ba haka sai da abubakar a har sai da abubakar ainihin ya ya tausaya masa ba a cikin filin yaƙin badar ana yake addu'a saboda haka fita za a yi yaƙi yace in kun fita ko ka tsaya wato dan Allah kuka yi wannan jihadi fi sabilillahi ila ba ku lamunin za ku ci nasara insha Allah suka ce ibnu taymiya kana fadar insha Allah ta haqiqan aw ta'liqan kana fada bisa tabbas ne ko ko a'a kana da dan tantama ne yace a'a ta haqiqan tabbas za ku ci nasara to haka aka fita kuwa aka gwamza ibnu taymiya yana daga cikin waɗanda aka ganshi yana zariya yana kai kawo akan ingarman dokinsa duk inda ya kada sai dai kaga kura tana tashi abokan gaba na zubewa waɗanda suka halarci wannan yaƙi haka suka shaida ibn taymiya shi kadai aka ga yana kai kawo tsakiyar abokan gaba idan ya ga wani yana lakwalakwa yana sako-sako ko yana so ya gudu sai ya zuga shi ya tunzura shi sai ka je kai yaƙi in ma a yi nasara in ma a yi shahada hal hal ka tarabbasu da ila illa ihdal husnayn eh? me kuke jira me muke jira ko dai mu samu shahada ko kuma mu yi nasara haka aka yi kuma aka yi nasara shugabannin da farko duk sun gudu masar gari ya ya mutsi saboda babu hukuma hukuma duk ta tsere saboda haka yan iska da aka kukkulle barayi da yan fashi da waye duk sai suka fito gari aka yi ta sata aka yi ta ainihin maki jama'a ana kwace musu kayan su rana tsaka ibnu taymiya yake lalle sai an fito kuma an yi hisba a wani lokacin ya tara nagartattun garin da dakaru abin nan samari zarata ya ce a fito a yi ba suka fito suka tafi wajen waɗannan miyagu suka dinga bin su lungu-lungu sako-sako suna kamo su sai da suka mai da su kuku suka dawo garin ya dawo cikin hayyacinsa mutane suka nutsu kowa ya koma kasuwa ɗan kasuwa koma kasuwa to a lokacin ya aika ya ce shugabannin su zo su karɓi mulkin su sun sun zata ma juyin mulki zai da irin wannan kasa za a samu yan ziga to kawai malam tun da ka ga dai hali ya zama kawai ka zarce mana kawai ka zarce da yake a kirawo su aka kirawo su daga masar bayan sun tsere yace to ga kasar ku ga mulkin ku yace ni rajulu umma ne ba rajulu daula ba ni mutum ne na al'umma duka ba wai kawai in yi mulki ba kawai aka yi tattala mulki ga ba su amma duk da haka wannan ba ta sa shi wato ba ta sa ɗan bid'a sun kyale shi ba a yayin da suke shirin guduwa fa ya sa aka yi wannan jihadi aka tsara martabar wannan gari akwai lokacin da kazan daya daga cikin kwamandoji ko shugabanni sarakuna na katar. katar na kan wasu da wannan sunan ba katar wata al'umma ce da ainihin aka yi ta a gabashin duniya gabashi mafi nisa san wani da tana tana wata al'umma ce da ta shahara da ainihin fada da jarumta saboda mahaya da wakai ne kuma sun kwaye wajen farauta da harbi don haka wannan jarumtar tasu sai ta karantar da su cewa ai in suka tsaya suka yi yaki za su iya mallakar duniya gaba ɗaya to ko mutane ne waɗanda ba addini suke da shi na kwarai ba ba ma sabon wani addini da samawi suna bautar kakanninsu ne akwai kakansu babbansu wanda suke kira Genghis Khan wanda shi ne suke cewa shi baya mutuwa sai dai gangar jikinsa ta mutu idan gangar jikin ta mutu to shi Genghis Khan din shi ne ruhin nashi zai koma jikin babban ɗansa sai ya zama shi din daidai dai sake dawowa to saboda haka sun ce shi haka yake duk abin da suke samu na nasara da ruwa da arziki da zaman lafiya da lafiya shi wannan jankin shi yake ba su daga shi suke bautawa suna da kundin shari'a wato constitution nasu wanda suke kira shi aliyakar sauran shi kenan aliyakar shari'a ce mai tsauri ko mai kai kawai kisa ne idan mutum ya saci kwai a yi a kashe shi idan mutum ya yi karya a kashe shi komai kawai kisa ne su ba wani magana hukunci ko a daura mutum ko a masa bulala kawai a sa takobi a tsari wannan shi da aliyasa wanda suke ainihin doka tsabin nan shari'a da shi to waɗannan mutane su suka fara shiga duniya a wancan lokacin suka dinga cin ƙasashe daban-daban tun kafin a zamanin ibn taymiya suka dinga cin garuruwa daban-daban daban-daban har suka zo ainihin suka mamaye bagdad a lokacin khalifancin al-musta'sim billah lokacin da 'yan shi'a suka ba su haɗin kai suka ba su goyon baya aka karkashe musulmi a bagdad irin yadda yake faruwa a yanzu da can ya taɓa faruwa tarihi ne mai mata kansa ibn taymiya da yake ba da labarin abin da tatar suka yi tare da haɗin kan ibn al-alkami da nasirul kufri tusi wanda suke ce masa nasirul din nasirul kufri tusi wanda suka haɗa kai da tatar aka yi wa ainihin khalifa al-musta'tin billah yankan ainihin rago shi da iyalansa aka shigo bagdad aka yi ta kashe musulmi ba ji ba gani don shi ba ta tare ba ruwansa da ka wai ka bi shi don ka wai ka tuba ka bi shi wannan ba zai sa ainihin ka tsira ba shi kawai aikin sa kika ne don horon da ake ba su kenan in sun shiga gari su share garin ba a so a ga duk wani abu mai motsi to haka suka shigo lokacin da ibn al-asir a cikin littafin sa al-kamil ya zo ba da labarin wannan mutanen yace ya shi da yake shi a zamanin sa ya riske abin ya riski abin ya ce ya daɗe yana tunanin ya rubuta tarihin mutanen nan ko ya rubuta ya wuce cewa shi dai ya karanta irin bala'i iri-iri da ya auka wa duniya tun daga farkon halittarsa har zuwa lokacin ainihin bayyanar ta ya ce shi bai taɓa gama masiba irin ta mutanen nan ya ce kai shi tsoro yake ji ma ko yana ji ma a jikinsa watakila ko har kiyama ta shi ba ba za a samu bala'aƙƙen mutane irin waɗannan ba ya ce ko fitilar ya juju ma juju ce ba a jin za ta kai ta kitab din ce dan ya juju ma juju karkari idan suka kashe mutum shi kenan amma waɗannan za su kashe mace sannan su fasa cikin ta su kashe dan cikin to kaga ce ko dujal dujal in aka yi imani da shi mutum ya imani da shi shi kenan zai zama cikin mabiyansa ba ya taɓa su su su wannan ba magana kai imani da su mutane ne kawai zubar da jini shi ne kawai abinda suke sha'awa shi ne kawai abinda suke so su gani to haka suka dirka ko duniya suka dinga cin garuruwa daban-daban ta kai idan aka ji labarin bayyana su ana jin za su iso gari bayan wata biyu to duk garin za su yi kafin wata biyu duk garin an gudu to dai zo samu garin ba kowa to haka suka yi ta cin duniya har suka shigo alamin islami to har zamanin ibnu taymiya suna nan yan tsirarin duk da cewa tafiya ta yi tafiya wasu sun cakuduwarsu da musulmi sun shiga musulunci to shi kazan ɗaya daga cikin jika ne na waɗannan mutane to a da'awarsa shi musulmi ne sai kuma ya zo yana zalunci aka rasa waɗanda za su iya zuwa su gaya masa gaskiya ibn tabi'a ya ce shi za shi in akwai mai raka shi ya zo a ciki saboda haka kawai ya sa gaba wasu yan tsirari cikin almajiran suka ce za mu bi wasu suka ce gaskiya ba za su iya zuwa ba <laughs> ya tafi kawai ya danna kai cikin tantin kazan yana zaune da sojojinsa da dogaransa da ta kubba na walƙiya a hannunsu ibn taymiya ya shiga ya zauna ya shiga gaya masa gaskiya ta inda ya shiga ba ta da yake fita ba da kuma sauki maɗaukaki mutumin nan ya tsaya kawai yana sauraransa Allah ya jefa masa haiba da soyayya ta inda taymiya ya kasa cewa komai ibn taymiya yayi ta masa wa'azi iri iri ta masa wa'azi cikin abin da yake gaya masa yake kaga iyayenka kakanninka kafirai ne amma barnar da kai kake yi ba su yi irin ta ba domin su aka yi alkawari da su suna cikawa yanzu akwai ka babansa holaku ce holaku suna cika alkawari amma kai ba ka cika alkawari ga ka da liman ga ka da malami da mai kiran sallah da alkali amma kuma ne. wannan kantan ya ce shi da ya ce a rayuwarsa bai taɓa sauraron wani mutum yana gaya masa irin wannan maganganu ba sai ibn taymiya Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa ibn taymiya yana matsawa kusa da shi har sai da gwiwoyin ibn taymiya suka kusa ainihin shafar gwiwoyin wannan azalimin shugaba yana ta faɗa masa maganganu irin wannan dan karshe ka zai ce to mala ai mana addu'a ibn taymiya sai ya shiga sai ya shiga addu'a ya Allah ka karya azzalimi Allah ka yi kasa kasa da su. Allah ka turmusa hancinsa a ƙasa kuma yana da cewa amin amin tur ya zata za a ce Allah ya taimaki sarki <laughs> sai ya dinga addu'a wacce kowa ya ji kawai da kaza da yake ya zama faɗar gaskiya ya ce to sai an jima ya tashi ya tafi yasa to daga nan aka samu kazan ya yi ainihin sassauka a mutane ba wanda ya irin wannan sai ibnu taymiya duk malaman ta suke ba za su iya zuwa ba to haka ibnu taymiya ya zama da yana fito na fito da cikin wasu waɗanda ya san cewa azzalimai da miyagu kuri haka nan ta fuskar addini bai bar ainihin ba ta garin addini sun yi tabar na da suke so da a lokacin da shi bid'a ainihin ta yi kanta ta mamaye ko ina a cikin dimashin ko ina ita ce sufaye yan yan yan abin nan masu bin tariqar rufa'iyya al-ahmadiyya waɗanda suke Ahmadu rufa'i suna nan suna ta tsafa tsafe da sunan karama yanzu su zo zo su sun suna suna suna zikiri suna shiga wuta wai karama ce ba ta ita ba ta kona su ibnu taymiya ce ƙarya suke makaryata yace kuma su zo a yi munazara su zo a yi mukabala da su yace kuma me suke takama da shi ba shiga wuta ba sun zo a hura wutar in gaya musu abin da za su shiga wutar in sun shiga zan bi su a baya ki in za su shiga wannan wutar su je su yi wanka da sabulu su wanke jikinsu su zo su shiga wutar ta aina san tattabarin da suke yi in sun isa in suka shiga ni kuma zan bi su a baya sai suka ce ai su karamar su sai a gaban kafirai take amfani ba a gaban mutum shi kenan mutane sai suka tafi wannan magana a ashe haka abin yake ashe ban duk holoko ne ba gaskiya ba ne din da fa'ida ake wa mutane da tsabi da sunan karama to daga nan ya karya kadarin ya rubuta littafi a kansu su shi yasa yan bid'a suka ce lalle sai sun saka malamin da a gaba in ba haka ba za su kare a garin to fa shi ne aka dinga kai shi kara a kai shi kara a yi majalisi ya zauna ya kure su su fada ya fada karshe ya kure su duka malaman bid'a fa za a tare shi kare a kansa amma ya ƙure su karshe a tashi zan ba su shirya ba shi ya shirya a kuma dawowa sai su zo da sojan haya suka zo da wani tafiya dindi dindi wai shi ya ilmul kalam in suka buga da ibnu taymiya zai kure ibnu taymiya ibnu taymiya ya kada shi to karshe dai suka nemi a dauke da tsauran mataki a kansa ibnu taymiya yi ta rayuwa cikin kurkuku daga kurkuku zuwa kurkuku an an fara daure shi a shekarar a hijira 603 ya yi ɗan kwayar ɗan lokaci kaɗan a tsare aka sake shi shi kuma wani wani wani kirista ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu taymiya aka tabbatar da shaidu yayi haka aka je a gayawa shi shugaba na wannan gari cewa ga abin da ya faru aka ce ibnu taymiya da shi da dan uwansa da wasu tare da shi suka je suka faɗa wa shi mai gari ga abin da wannan kirista ya yi da fito jama'a sai suka jajjefi kiristan nan suka dan jajjefi shi sai aka je aka gaya wa ainihin shi wannan mai gari cewa ibnu taymiya ya zaga jama'a an da wani mutum shi ne aka kama ibnu taymiya aka tsare shi na yan kwanaki a wannan lokacin ne ya rubuta littafin sa asfaribul maslul ala shatibir rasul wato tararren takobi ga wajini na wuce akan dukkan wani wanda yake zagin manzon Allah ibnu taymiya ce dan mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kare lafiya ba in ba a tsayar masa da haddi ba na shari'a to zai garbi da wanda zai tsayar masa da haddi to shi wannan mutum sai da awar ma ya shiga musulunci shi kirista din ya kama hanya wai zai tafi maka a can wani dan uwansa ma ya kashe shi shi to sakamakon abin da ya yi kenan to haka nan an kuma tsare ibnu taymiya tsarewa ta biyu a alkahira tsawon shekara ɗaya da wata shida tun daga ranar juma'a 26 ga watan tara ramadan shekara ta 705 tare da 'yan uwansa sharafuddin abdullah da kuma abu sharafuddin abdulrahman da abu zainuddin abdullah haka take su ran sallah ɗaya ga watan goma a shekarar hijira ta ainihin 705 haka nan an kuma tsare shi tsarewa ta uku a mata ɗan kwanaki kaɗan daga uku ga watan goma hijira ta ɗari bakwai da bakwai saboda sufaye sun kai ƙaransa gurin gargari kuma a dalilin wannan ya rubuta littafinsa an raddu al bakri akwai littafinsa da ake kira al-istigasa da yake ma wani bakri rabbi to a dalilin wannan an tsare ibnu taymiya na wasu yan kwanaki haka nan an kuma tsare shi a ainihin daga ƙarshen shawwal shekara ta ɗari bakwai da bakwai zuwa farkon shekara ta ɗari bakwai da takwas kusan wata biyu sannan an tsare shi a iskandariya a ɗaya ga watan uku shekara ta ɗari bakwai da tara har zuwa takwas ga watan goma shekara ta ɗari bakwai da tara sannan aka kuma tsare shi a dimash na tsawon kwana ashirin daga ran alhamis ashirin a sha biyu ga watan bakwai rajab kenan zuwa ainihin a shekara ta ɗari bakwai da ashirin zuwa ranar litinin goma ga watan ɗaya shekara ta ɗari bakwai da ashirin da ɗaya sai kullewa ta bakwai da aka yi mata wato duk sanda suka je suka kai shi kara ya ƙure su sai a cikin a tsare shi ka a kyale shi akwai sanda ma aka yi ƙoƙarin wai a tula wani ya kashe shi Allah ya kiyaye shi to akwai lokacin da shi wanda ya fi kowa tsanantawa kan batun Ibn taymiya din a cikin malamai akwai haka nan a cikin sarakunan ma akwai a cikin malamai akwai Ibn makhluf wani alkali Ibn makhluf da maliki ne akwai nasiruddin al-manbaji wani sufi ne wanda yake da akirar da suluzul irin ta su Ibn arabi wannan suna daga cikin wanda suka fi kowa tsanantawa Ibn taymiya to akwai lokacin da su waɗannan malaman suka haɗa kai da wani azzalimi ana kiran shi dashan kir wani baturki wanda suka haɗa kai da shi akan za a yi wa shi sarkin garin juyin mulki sai ta tashi da waɗannan malaman su ne kullum a fada su zo da sarki a kulle ibn taymiya an kulle ibn taymiya kuma sai suka haɗa kai da wancan mugu akan ayi juyin mulki kuma suka ba shi fasahar cewa zai iya juyin mulki to kawai sai aka kama aka kama wannan masu juyin mulki karshe sai ta tashi aka gaza sa hannun malaman akan ayyukan mulki su suka bada fatawa to shi ne sarkin ya ga to me zai ya huce haushi sai yake a sako ibn taymiya <laughs> kaji hugu wai me zai ya huce haushi sai a sakan musu ibn taymiya aka sako ibn taymiya ya ce a kirawo shi ya zo ya tarye shi da kansa shi fa ne da ya sa aka kulle shi saboda waɗancan malaman sun zuga shi ya karye shi ya girmama shi yana wani kakkanta miliya inda ibn taymiya can sai ya dauko takardar da waɗannan malaman suka yi fatawa a yi mu ya nuna ibn taymiya ce kaga abin da suka yi ya kake ga kamata a musu tunda yana ga ibn taymiya waɗannan mutanen sun cutar da su shi ma yana son ya samu fatawar ibn taymiya a karkashe su da yake ibn taymiya don Allah yake adawarsa ba da wata manufa ta duniya ba sai ya ce da shi me kake ga kamata a yi wa malaman nan ga fa abin da na same su da hannu dumu dumu a ciki shi ne sai ibnu taymiya ce a'a ai waɗannan malamai ne in ka kashe su to kuma su waye za su karantar da al'umma malamai ne don haka dole ka girma su dole ka yi haƙuri da su to shi ne ibnu makhluf ake gaya masa yake kuka yake ta kaɗi ba taɓa ga mutum irin ibnu taymiya ba ce mun yi ta sa'ayi kai kawo ba dare ba rana mu ga zubar da jinin sa yau gashi yayi mana damka mai karfi amma ya fi mana domin a lokacin da zai bude bakin sa yace ai kawai waɗannan sai a tsayar musu da hatin hiraba masu babarnata a bayan ƙasa daga cikin hatin hiraba akwai kisa da shi kenan su ta su ta kare Alƙali Ibn makhlud yake cewa bai saba ganin irin sa ba sa'aina fi qatlihi wa qadira alaina wa afa mun yi kai kawo wajen mu ganin kashe shi to amma yau ga shi ya samu iko akan mu ya ce ya fi ibn taymiya ya ce ni duk abin da aka yi min ni wanda ni aka yi wa to na ya fi kullu man azani fa huwa fi duk wanda ya cutar da ni na ya fi masa wa man aza Allah fallahu yantaqimu minhu wanda kuma Allah yayi wa shi da Allah haka ibn taymiya ya nuna musu al'afu inda al-maqdiha irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa qurayshawa lokacin fathu makka gashi a hannunsu me suke tsammanin zai yi musu suka ce karamci ya ce ku tafi dukkan ku yan tattu ne wai su habu fa antum tulaqa to haka ibnu taymiya yayi koyi da wannan mawkifi ce ya yafe musu amma da suka ƙara samun dama kuma sai suka ƙara yin kuma komawa suka ci gaba da kutu-kutu da kitififi da mugun tanadi a kan yin duniya ƙarshe aka mayar da shi ko kuku a dimash tsawon shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu tun daga litinin shida ga watan takwas shekarar hijira dari bakwai da ashirin da shida har zuwa daren da ya yi wa fati ashirin da watan sha ɗaya zulka'ada hijira dari bakwai da ashirin da takwas saboda matsalar ziyara lokacin ya rubuta littafin arradu alal akhla'i da ƙarshe suka ce a kwace littattafan da suke hannunsa a kwace alƙalin ba da suke gurinsa a kwace takardu duk wani abin da zai rubutu a kwace saboda yana tsare mutanen gari duk abin da ya rikice na fatawa na ilimi sai su garzayo kurkuku sai su gaya masa sai ya rubutu a kai saboda haka yana kurkuku amma littattafansa sun cika gari jama'a daga gari gari zuwa ake ana guzuri littattafansa ana tafiya to ne kawai sai aka kawo daga fada aka ce a kwace duk abin da yake rubutu a kwace wasu sai sai da ya ci gaba da rubuta da gawayi a cikin bango to da suka kwace ya ce to kenan sai sai kama ya kama ya kama karatun alqur'ani a lokacin kafin rasuwarsa da ɗan kwanaki aka kwace masa duk abubuwan da suke da yake rubutu da su a wannan lokacin sai da ya khatma tamanin sai a ta tamanin da ɗaya ya zo karshen suratu istarabati sa'a inda al na fi jannatin wa nahar fi maq'adi sittin inda malikin muqtadir sai dai wannan ayar rasu ya rasu a daren litinin shida ga watan takwas a shida abin da shirin ga watan sha ɗaya watan zulqa'da hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 728 wannan shi shine ibnu taymiya kaɗan daga cikin mawaƙi dinsa abubuwan da za a faɗa a kan sai suna da yawa kamar yadda na faɗa ma wata rana wasu dalilai za su kawo mu faɗi wasu abubuwan ma da ainihin ban faɗa a yanzu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Saya kita doa untuk dengan berkat. Kita untuk masalah ini dengan berkat. Awan dan dengan berkat. Nami ini domin abu na farko mu kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yayin nana wannan baiwa ta samun wannan majalisun mai albarka a cikin wannan gari na katsina wanda zarta uh, uh, umar sani rijiyar ya ainihin abin nan girmama mu wanda kuma tabbas uh, musulunci ya amfana general musamman sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan lokaci ya kamata a ce ina nan da aka rike jarabin eh, littafin da aka kammala na wasiyatul kubra muna son musarar da dokta cewa babu shakka mun amfana kwarai da gaske jihar da ta amfana da wannan darasi wanda aka yi albarka kuma babu abin da za mu ce illa mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ga wannan aikin da kai a mizanin ka na alkhairi kuma ya zama sanadiyar haduwa a jannatu shakkar kuma eh, abu na uku shi ne kira ga ainihin abin da yan uwa cikin da suke da su ci gaba da yin amfani da jarusan da muka koya na wasu yadda kobra tare da yin kokari a ci gaba da yada shi kamar yadda waɗansu 'yan uwa suka ɗauki nauyin nuna wannan karatu a cikin talabijin da sanyawa a gidajen rediyo akwai waɗansu waɗanda su kuma so ga abin da ya kamata su ba da kuɗi a gurza wannan kafin har wasu jihohi a aika da su fi sabilillah da sauran ainihin abin kananan hukumomi don a rika amfana da shi a masallatai da sauran ire to har yanzu ina sake kira ga duk wanda yake da hali ya yi kokari ko da kasar ɗaya ne ko biyu a yi kokari a saya a ci gaba da yadawa domin wannan ma taimakawa da ne wannan wanda zai yi wannan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba zai so da ta aike shi ba musamman ma waɗanda za su iya gurzawa da yawa a bada shi sabilillahi musulunci yana da buƙatar wannan har yanzu muna ƙara godiya kwarai da gaske da shi abin nan zasta da ainihin abin nan sake sanya wannan littafi mai albarka muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi ikon shi ma a sauke shi ba tare da an samu wata matsala ba muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa mashi gwiwa ya ba shi basira kamar yadda nake kira da sauran malamai waɗanda Allah ya azurta mu da suna ta haske cewa kamar yadda dokta ya ɗauko wannan amana ya zo ya asfasa ta a wannan muhalli to don Allah malamai da muke da su masu haske masu fahimta muna da buƙatar ainihin a ci gaba da isar da waɗannan kafanni yadda za a iya fahimta a cikin ƙauyukanmu masu yawa kai haka ainihin abin nan makwastan mu jamhuriyar Nijar. sai aka mutane waɗanda Allah ya bai wa amanar ilimi don Allah suna muna kiran su sadaukar da kansu wajen shiga ƙauyuka a rika karantar da mutane banda wannan ina sake kira ga dukkan ɗaliban ilimi na ainihin jihar Kaduna don Allah mu sake ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari in ma za a samu tsari a sake ƙarawa wajen samun halartar wannan majalisi don wannan majalisi fa'idar da ke da cikin su ba ma kawai fa'idar karantarwa ba har yanzu yana ƙara ƙarfi da kuma ƴan uwantaka da ainihin kuma barazana da ƴan bida da sauran ire su sai da haka yana da muhimmanci idan wato har za mu iya karatuttukan mu da muke da su a waɗansu masallatai mu yi ƙoƙari ne a jastin nasu mu zo mu rika ainihin abin nan ba da haɗin kai ga wannan majalisi mai albarka domin fa'idojin da suke ciki ba kaɗan bane wannan kira ne nake ga 'yan uwa ma'abuta abin eh, ɗaliban ilimi da sauran ire su domin a samu fa'idar ta ainihin abin nan kammala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba da ikon haɗa kai kamar yadda na yi a wancan karar ina kira ga duk wanda yake da iko duk wanda yake da hali a cikin wannan gari da sauran ƙananan hukumomi a daure a rika samun halartar wannan wa'azi kuma abubuwan da ake a ci gaba da ainihin sanar da su ga waɗanda su ba su zuwa kuma a rika jawo hankalin su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake balligo anni wala ba ni yi kokari mu isar da ainihin waɗannan sakonni muna roƙon Allah subhanahu wataala yayi albarka ga ainihin abin da da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da waɗannan karatu Allah ya yawaita mana irin su a cikin kasan nan da kasashen afirka da ma duniya baki daya domin addinin musulunci kwarjininci da martabar shi da ɗaukakar shi da haibar shi ta dawo a ainihin abin nan doron ƙasa har yanzu ina addu'a da duk waɗanda suke taimakawa ko da da ainihin abin nan rubutu ne ko rikodi da ainihin sauran ire-iren su da ainihin abin da wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka musu da jannatu Allah ya rubanya musu wadata da arziki kuma ya tabbatar da wajibu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن da farko kamar yadda malam yakub musa ya addu'a to nuna ina maimaita addu'ar da ya yi allah ya waita mana irin su allah ya waita mana irin su ba a katsina ba a najeriya duka duk sanda za a samu manya su ainihin tsaya tare da ƙanana su goya musu baya su ba su haɗin kai su babu shakka za a samu haɗin kai mai kyau kuma za a yi wa musulunci aiki su mala yakun musa su suka share fagen da'awar sunna a Najeriya duka wani abu ne da kowa ya sani kamar hasken rana ne babu wanda ya sai yi to kuma wannan mu kanmu muna daga cikin waɗanda muka fa'idanci da da'awar su da karantar wasu da tunatar wasu da jawo hankalin su irin wannan da yake yi yanzu muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara masa ikhlasi ya kara masa lafiya Ka kara masa goyon baya saboda irin wannan haɗin kai da goyon baya da ƙarfafa gwiwa da yake yi mana Allah maɗaukacin sarki ya sanya wannan a ya ainihin albarkaci rayuwarsa da zurriyarsa ya alkinta bayansa ya ba shi ladan abin da yake yi na kira zuwa ga musulunci Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaki musulunci da musulmi wannan yana tambaya yake cewa mala ibn taymiya ya yi aure yaya kuma ya kuma haifi ‘ya'ya to ibn tafiya bai yi aure ba ba wai dan baya san ya yi aure ba sai dan bai samu sararin da zai yi aure ba wasu gugun maya ce da rigingimu da fasu tashi da ‘yan bida ‘yan bida sun kyale shi ba daga kurkuku sai kurkuku ku duk yadda ne ta zana muku ya shiga kurkuku har wajen sau bakwai akwai sanda zai shekara biyu a kurkuku a kulle a kai shi wannan fada a ce ya ce kaza ya ce Allah ya daidaita akan al'arshi wai ta gaddama kan wai ya zai ce Allah ya daidaita akan al'arshi akwai da ba ibda suka rasa yadda za su yi da shi suka ce yanzu a gari da ana nan ana ta zagin su saboda sun yi dalilin da ya sa kullu ibn taymiya suka ce jama'a suna ta zagin su sun yi bakin jini aka ce a je a lallashi ibn taymiya su dai ba za su iya in suka ce a sake shi to sun faɗi kenan to kuma rayuwar da suke ciki kuma ta tsangwama ce don haka dan Allah ya dan ba su haɗin kai ya dan yi muwafaka da su akan ko matsala ɗaya biyu daga bayan aka rubuta takardar sai a yaga ta waye yadda ya ce ya janye maganar istiwa'i din na akan al'arshi in ya janye to shikenan ibnu taymiya ce ah yanzu so kuke yi in ce ni ban san Allah a sama ko yake ba ko a ƙasa ai na faɗa haka na kafirta yace an sai dai ku kashe ni amma Allah ba zabbar addini na ba saboda kawai ku ku samu sarari ce ku da kuke waje kun fi ni damuwa ni ba a tsare nake a ku a waje kuke yace kuma kun fi ni damuwa yace to ku yi abin da kuke so yace ne za ku iya yi mu ce don ka ce za ku kashe ni to na yi shahada ku kashe ni ne in yi shahada in ku ce za ku kore ni to na yi hijira sai in je can kuma in yaɗa aƙida ta in ƙara samun mabiya in kuma kuka ce za ku kulle ni to shi kenan kuma na samu lokacin da zan yi kalwa da ubangiji na ita ibada ta sai ce saboda haka ni ko me kuka yi min riba ce ku zaɓi wanda kuka dama ku yi muku har haka suka rasa yadda za su yi da shi ce shi ba zai ba zai kawai saboda wani saboda wani kawai sai kafirta yace ko abin da kuke faɗa na san da shubha kuke yi don haka ba zan kafirta ku ba iya kwarewar ilimin ku kenan amma ni na gama sanin gaskiya na gamsu idan na sake ta sai in kafirta aka ce musu su ku zan muku uzuri amma ni ba zan yi wa kaina uzuri ba saboda haka su abin da suka so ma ibnu taymiya ya shiru ba wai abin nan ya ma fito ya yarda da su ba gaba daya a'a ya yi shiru kada ya ce yana tare da su kada ya ce ba tare da su shi kuma ya ga a ba zai yi ya shiru ba Allah ya masa baki da ya magana kuma a ce ya shiru ya ce ba zai yi ba saboda haka a cikin gwagwarmaya yayi ta rayuwa daga nan zuwa nan a kai shi wannan fada a kai shi wannan ya tuno min lokacin da aka kai su marigayi shek ja'far mahmud adam fada mai martaba mai martaba sarkin kano wai ya ce allah yana sama aka zo da manya-manyan rawun fa a gaban aka aje wai ga malamai an kawo shi kara da shi da malaman sunna sun ce allah ya daidaita yace to ai ba mu muke faɗa ba mu ba mu ce ba ga qurtubi nan littafin qurtubi kuma kun san shi ko duk kuna karanta al-jami' li ahkam quran tafsiri a dauko aka dauko aka bude tafsiri suratul araf ya karanta ya fassara ya ce kuma in ban ja baki daidai ba ko ban yi fassara daidai ba wani ya tashi ya ja a fassara sai wani daga cikin malaman ya ce ala ran sarki ya daɗe gaskiya shi an gaya masa za a yi wannan zaman ya yi nazari ya shirya mu ba a gaya mana ba kaga abin da yake ya faru a bashi shi kuma bai tuwa wa tilkal ayyamu yudawilu bai da ni wallahi sai suka ce wai wai shi yaron nan an gaya mishi ya shi shirya su su su su tsayar da aka yi da aka yi to abin da ya shafi aqida da masail khilafiyya ba a cewa kotu ta raba gaddama wannan shi yasa musulunci ya bar kirista ya yi sa ya yahuda ya yi sa lakum dinukum waliya din la ikraha fid din alkali zai iya cewa shi ya yanke hukunci yanzu mas'ala kaza dole abu malikiya alkali baya da wannan dama ko yanzu ya ce istiwa'i ba gaskiya bane dole abu ash'ariyanci wannan baya daga cikin khususiyar alkalanci amma saboda mugun nufin dan bid'a shi yana ganin inda zai saki sunna ta wala to shi kenan bid'a safa ba inda za ta yi gare yayi abin da zai yi ko ma me zai faru ya faru to haka ibnu taymiya ya ta fama da wannan wannan abin nan amma da ƙarshe Allah ya nuna cewa shi ne ke da nasara lokacin da aka ce ya rasu gari gaba ɗaya sai da ya fito jana'izar ibnu taymiya gaba ɗaya gari kantuna duka kasuwa gaba ɗaya babu wanda ya bude kantinsa duk gaba ɗaya kasuwannin kasuwannin babu wanda ya buɗe kanti mata har kan suraye ana kuka har wanda ba musulmi ba ka tafi ta kai a ranar an ce tun da aka kafa wannan garin ba a ɗaya san lokacin daular amawiya lokacin nan ne abin nan khilafa abin nan kwata ta khilafa ba a san watakila ko an taɓa yin taro irin wannan ba amma su dai waɗanda suka yi da suka yi da shekaru a garin suka ci su ba su taɓa jin taro irin wannan ba to dama imamu ahmad yana cewa yan bid'a baina na wa baina kum yawmul jala'i raba gardamar tsakanin mu da ku ranar da wani cikin mu ya rasu to kun ga lokacin da Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya rasu ne ne ba a gani ba duk sun kafuwar tarihin Najeriya ba taɓa ga jana'iza irin wannan a kanan ai manya-manyan shekunansu suna faduwa ƙasa sai dai a rediyo sai dai a rediyo ba kama san me aka yi ba ba za ka ga komai a gari ya canza amma ranar rasuwar ibnu taymiya wasu mutane uku su suka kasa fitowa ba wanda sun shahara da kiyayya su da ibnu taymiya suka ce in suka fito mutane za su kashe su suka koya gida a ran nan da dama mutane sai da suka yi azumin tilas saboda ba masu abinci mutane kawai suka ce kawai mun wuce da azumi kawai idan za ka ba abinci ma ka sayin abinci a kai to kaga wannan shi yake nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa kabuli a zukata duk irin wannan fitintinu da ya gani da takurawa ta wasu 'yan tsirari masu su masu mulkin da suke faɗa da shi su ne kuma suke masa shari'ar da za su kai ko. a lokacin da alƙali Ibn makhluf a masar aka yasa aka kawo masa Ibn taymiya wani dan bid'a ne kuma alƙali aka kawo masa Ibn taymiya wai zai masa shari'a Ibn taymiya zai yi magana yace shi za a sai ibn taymiya musu wa'azi an ce ka ce kaza ka ce kaza Ibn taymiya ya ce wane ne abokin shari'a ta? ai kai ne abokin shari'a ta? ya za a yi kana abokin husuma ta kuma kai min shari'a shi ila kan aka taba karanta wannan don haka shi ibnu masaruf shi ne abokin husumarsa kuma shi ne alƙalin fi kalkitamu wa anta alqasmu wal hakamu akan ka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alƙalin saboda haka suka rasa yadda za su sai dai a je a tsare shi a tsare dan uwansa a kama almajiransa haka dai ake ta yi karshe kuma Allah ya bashi nasara yanzu mutum nawa ne ya san wani ibnu eh, nasruddin al-manbaji mutum nawa ya san wani manbaji ba ga har sufayen yamma. Kashe babban sufi ne amma sufi nawa ne ya san wani manbaji amma ibn taymiya ya cika kundan kowa a to an san shi to kaga su Allah madaukakin sarki ya batar da ambatan su in ma za a ambace su sai dai a cikin wani rigingimin ka ji sunayen su haka za ka ji su a littattafai ba za ka ji darussa ana karanta littafansu ba Allah ya ɗasar da su ɓat ya kuma ɗaga ibn taimiyya ya wato tauraro a sama kowa yana hango shi to haka Allah yake sha'anin sa ibn taimiyya bai yi aure ba har ya koma ga Allah kuma a cikin malamai an yi ire-iren su da yawa kamar irin su ibn jarir al-qadari da shaykhul mufassiri a zama rayuwa da irin su nawawi limamin nawawi ne al-arba'un nawawi ya zama rayuwarsa bai aure ba suna nan da yawa wani ce akwai bambanci tsakanin bakin rawani da fari ba ba wani bambanci manzo Allah ya sanya bakin lokacin da ya je fato makka da bakin rawani da ya kuma sanya fari kada ba wani shi rawani sunnatul ada ce ba sunnatul ibada ba dan ka sa rawani baka fi wanda bai sa rawani dan ka sa rawani baka fi mai zannabukar ba ba wani lada ɗoriya da za ka samu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa rawani saboda sutura ce ta larabawa kamar yadda ya sa kwarjalli ya daura kwarjalli ya sa ya sa bayafi wani baya zuwa kawai ya sa zani ya yi lullube ya ce maza Allah ke koyi da shi kamar yadda maza Allah ya hau jaki ba ka hau wa jaki ka zo makaranta ka ce sunna kai wani sunan al'ada haka annabi ya tashi ya samu ana yin shiga a lokacinsa, sa haka yayi shi ma ya shiga sa irin wannan saboda ka duk hadisan da suka zo kan falalar sallar da aka yi ta da rawani hadisai ne na ƙarya in ji malaman hadisi to sannan bayan ya yi tambaya kuma sai ya kara barar addu'a sai da barar addu'a Allah ya samun aiki da mata ta kwarai to aikin ma ya ce da aiki da kwarai mana Allah ya bashi aiki da kwarai da mata da kwarai sai wannan ya ce bai malam zai ce game da kalmar shahada da aka gani a sararin sama rubuce a garin kano ranar juma'a kai wa ya gaya maka an gani ba jita jita ba ce jita jita ce kuma yan bida da suke ta yada ta a da mun ba da ba za ka yi ba akwai da za su ce sun da Allah akan bishiya Allah to da wanda zai ce ya ga Allah akan bishiya da ya ce ya ga kalmar shahada ya za ka yi da shi duk jita jita ce maganganu ne to to shi ke nan mukaddara an ga kalmar shahada a sama sai mai so sai mai kuma ya tarattabu alaihi amal babu ya karanta kalmar shahada dan ba tana nan a tsakiyar mu ba tana nan a rubuce a cikin littattafai a cikin to ba duk ba ta ita ba sai ka ganta a sama ba kai imani da ita ba tana cikin qur'ani sai da ka ganta a sama sannan kai imani da ita ba Allah ne saukar da qur'ani ba daga ina zo ko da shi ba daga sama ba to ga kalmar shahada da ake to me kake jiran sai ka daga kai ka ganta a sama kuma dan sharri fa wanda zai fara ƙaryar fa dole kuma a yadda da ka daga kai ka ce baka gan shi ba ya ce kai ka da rabo su ba a kada dangantar ɗaura ka dole ka gan shi kuma dole ka ce ka gani yanzu akwai akwai ainihin a lokacin akwai wani wada akwai wani dogo wani wada ya ta nuna masa ce ga shi ga shi shi dogon bai gani ba wadon kuma ya dage ta shi ya gani dogon da haka ya haƙura saboda haka irin wannan irin wannan jita jita a an ga bishiya ta yi kalmar shahada an ga an ga an ga kankana an ga kabewa an ga waye an ga waye wanda duk ba shi alƙur'ani kawai bai ishe ka bai ishe ka ba wannan alƙur'ani da ake karanta bai ishe ka ba sai kaga wani abu a cikin kabewa bai ishe ka shaida ba cewa Allah da gaskiya ne annabi gaskiya ne sai kuma an rasa me za a fassara abu shi wadanto shi ke an gano gargadi ne ko ya ne da aka ga a saman an rubuta gargadin ku ake ko mutanen Kano ko kuma yabon ku ake cewa ku kowa kirki kaga duk wanda yake rayuwa a gurin nan ba zai ce yaban za ake dan su kowa kirki ba don an san me ake me ake aiwatarwa a gari to ga mal abdullahi ne ya matsa mun kasa zai kare sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi